Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 28 ga watan Nuwamban 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Ebonyi da ke kudancin Najeriya sun kaddamar da bincike don gano abin da ya haddasa tashin gobara a ofishin hukumar zaɓe ta INEC a jihar. ya ce shin babu jami'an tsaro da ke gadin wurin ne ai su ya kamata a tambayi ainihin abin da ya faru don gano ko gobarar daga lantarki ne ko kuma da gangan ne wasu 'yan iska suka cinna ta Za kuma ku ji cewa tawagogin jam'iyyar CPR inganci daga jihohi takwas na jamhuriyar Niger sun jaddada matashin nan dan siyasa Muhammad Muktar Kasim domin ya ci gaba da shugabancin jam'iyyar a wani sabon wa'adi na shekaru hudu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ƙasar Rasha ta ɗage tattaunawar da aka shirya yi tsakaninta da Amurka a wannan makon a birnin Alkahira kan makamin nukiliya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau ɗinnan Litini ba tare da wata daga cikinsu ta bayyana dalilin ɗagewar ba. Da an shirya cewa jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu za su haɗu a babban birnin ƙasar Masar ɗin daga gobe 29 ga watan Nuwamba. zuwa shida ga watan Disamba don tattaunawa kan batun maido da aikin duba makaman nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar rage makaman nukiliya ta START da aka ɗage a watan Maris na shekara ta dubi da ashirin saboda annobar corona. Bangaren Rasha ya sanar da Amurka cewa Rasha ta ɗage ganawar bisa raɗin kanta. sannan ya ce rasha za ta sa wata rana daban nan gaba a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka Kasashen kamar da Sabiya sun yi canja da ci uku da uku yau Litini a wasan da aka yi ta ciye-ciyen kwallo a gasar cin kofin duniya ta maza da ake yi a kasar Qatar a yunkurin kowannensu na matsawa gaba daga rukunin da suke yanzu. An yi ta ciye-ciyen kwallon ne bayan da duka bangarorin biyu suka kasa cin kwallo a wasannin farko da suka buga inda kasar Brazil ta kwaɗe Sabiya da ci biyu da nema. switzerland kuma ta lallasa kamar da ci ɗaya da nema ƙasar kamaru ta fara cin ƙwallo yau litini a minti na 29 da fara wasa inda jin charles castelletto ya karkato wani bugun kwana da aka yi ya zura kwallon cikin raga tun a rabin lokaci ƙasar sabiya ta rama inda ta ci kwallaye biyu babu wata tazara sosai ta wajen zungura da ka da strahinja pavlovic yi da kuma maka da kafa da sergi malinkovic savic yi. kasar Sabiya ta samu karfin gwiwa bayan da Alexander Metrovic ya zura kwallo bayan wata lalayar da aka yi ta yi a harabar gidan Kamaru. To amma fa kasar Kamaru ta zaburo bayan minti goma ta ci ƙwallaye biyu ba zara sosai aka yi canzar aka yi uku uku. An ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau litini a wani otal a magadishu babban birnin kasar Somaliya wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. an kashe mutane hudu da dare a otal ɗin a cewar kafar labarai ta afp an tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane hudu abinda muhammad dahir wani jami'in tsaro ya gaya ma kafar labarai ta afp kenan kafar labarai ta reuters ma ta bayar da rahoton soke zaman majalisar dokokin ƙasar somaliya saboda harin da mayakan suka kai ma otal ɗin mayakan kungiyar al-shabab sun kai hari kan otel din mai suna villa rossa wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban kasa a birnin mogadishu da kuma wani gidan yarin da hukumar leƙen asiri na tsaron kasa ke tafi da shi a cewar shaidu da kuma 'yan sanda otel ne da jami'an gwamnati da 'yan siyasa suka fai zuwa jami'an tsaron china sun kama mutane yau litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba yayin da hukumomi ke kokarin kwantar da kurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan kasar ta kiran da a ba da 'yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullen covid-19 mutane sun bazu kan titunan manyan birane wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin china don kiran a kawo ƙarshen kullum a kuma bayar da ƙarin 'yancin siyasa a wannan zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murkushe gangamin goyon bayan tsarin demokaradiyya a shekara ta 1989 wata mummunar gobarar da ta tashi a makon jiya a urumki hirkutar yankin shijan da ke arewa maso yammacin kasar ita ce ta harzuka mutane waɗanda da dama daga cikinsu ke zargin cewa kullum corona ya kawo cikas wajen ƙoƙarin ceto mutane. a yau litinin ake shiri na ƙarshe na tura wata tawagar 'yan sama jannatin ƙasar china mai kunshi da mutane uku zuwa tashar china ta sararin subhana yayin da ake gab da kammala ta a daidai lokacin da gasa tsakanin china da amurka ke daɗa ƙaruwa hukumar sama jannatin china ta ce kumban shanzu 15 zai tashi daga wurin harba kumban jangun da ke gefen hamadar gobi da misalin karfe 11 na daren gobe talata aikin da za a kwashe watanni shida ana yi wanda zai kasance ƙarƙashin kulawar fai tare da taimakon dian kunmin da zunglu shine na ƙarshe a babin gina tashar sararin saman china a cewar wani jami'in hukumar sama jannatin china hukumomi a kasar pakistan sun ce za su kaddamar da aikin rigakafin ciwon shan inna ko polio na tsawon kwanaki biyar don kawar da wannan magunyar cuta mai haddasa gurguntaka a kasar burinmu shine yin rigakafi cikin lokaci kuma akai-akai ma yaran da suka cancanta a cewar shazad bai kodinetan cibiyar ayyukan gaggawa ta kasar za mu fi mai da hankali kan gundumomin da abin ya fi muni kuma mun sha alwashin kawar da wannan cutar daga wurare masu wuyar sha'ani tare kuma da kare sauran sassan yankin a lokaci guda a cewar bike an ba da rahoton kamar mutane ashirin da cutar ta polio a pakistan a wannan shekarar ciki har da yara goma sha bakwai a gundumar waziristan ta arewacin kasar mai fama da tashe-tashen hankula wadda ke daura da kan iyakar afghanistan da Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya 'yan sanda a jihar Ebonyi sun ce sun kaddamar da bincike don gano abin da ya haddasa tashin gobara a ofishin hukumar zaɓe ta INEC a jihar. Gobarar da ta tashi ne a karamar hukumar Izza a ƙarshen makon da ya gabata. Daga Enugu ga wakilin murya Amurka Alphonsus Okoroge da ƙarin bayani. 'Yan sanda a jihar Ebonyi sun ce yanzu hakan ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin abin da ya haddasa gobarar da ta cinye ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke ƙaramar hukumar Izi ta jihar Ebonyi a safiyar jiya Lahadi. kafafen yada labarai da dama dai sun ruwaito cewar wasu bata gari ne suka cinnawa ofishin hukumar zaben wuta tare da lalata kimanin akwatin zaɓe 340 da kuma katin zaɓe na dindindin da ba a tabbatar da adadinsu ba kakakin hukumar zaɓe festus okoye ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na safiyar jiya lokacin da wasu da ba san ko su waye ne ba suka cinnawa ofishin gaba ɗaya wuta shi kuwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar chris anyanwu ya wa sashen hausa na muryar amurka cewar ban san ko akwai waɗanda ake zargin su da aikata wannan ba bayanin da nake da shi shine gobara ce ta cinye wurin amma muna nan muna gudanar da bincike kuma jami'an 'yan sashen bincike za su bayyana da duk abin da zan ga wa jama'a. sai dai wani malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar abia dr celestin wosu ya zargi hukumomin tsaro da yin sakaci. Ya ce shin babu jami'an tsaro da ke gadin wurin ne? Ai su ya kamata a tambayi ainihin abin da ya faru don gano ko gobarar daga lantarki ne ko kuma da gangan ne wasu a cinnata. Wannan na buƙatar a bincika da kyau. Da yake wannan ma ya faru a wasu jihohin na nuna cewa akwai takun siyasa a cikin al'amarin. Ya kamata a yi bincike da kyau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. Madalla, a gaida Alfonso Tsokorigwe da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda tawagogin jam'iyyar CPR inganci daga jihohi takwas suka jaddada matashin matashin nan ɗan siyasa Mamman Muktar Kasum domin ya ci gaba da shugabancin jam'iyyar a wani sabon wa'adi na shekaru hudu saboda abinda suka kira dagewarsa akan akan maganar neman hanyoyin inganta rayuwar mata da matasa musamman mazauna karkara. Wakilin muryar Amurka Sulamu Mini Barma da ke Yamai ya aiko mana da rahoton. babban magoya bayan jam'iyyar fayar inganci ne suka hallara a ɗakin taro na palais de shiye don bitar halin da jam'iyyar ke ciki shekaru kusan biyu bayan gudanar da babban zaɓe a wani yunkurin bullo da sabbin hanyoyin shimfiɗa manufofin jam'iyyar a ko'ina a faɗin nijar ta yadda za ta ƙara yin tasiri wajen tafiyar da lamuran mulki a kowane mataki shugaban jam'iyyar ministan makarantun koyar da sana'o'in hannu da fasaha Mamman Muktar Kasum ya yi kiran magoya bayansa a kan maganar tallata jam'iyya. Kun yarda da Allah maka kawo wannan siyasa lokacin da ma ina da gidan kaso ba mai tabbas in zan hito. To da haka ku sani Allah da kuka yarda shi jiya shi ne kullum kan wani abu ya tada muku hankali ku yi aiki dare da rana ba hutawa. Aikin siyasa ba kayan wasa ba ne. da shi ake likita a yi hanya a yi karatu na ilimi a yi tsaron ƙasa da shi ake kare rayuwar mutane wannan hanya ce wadda za mu gina saifiyar kanta kamar yadda muke neman da taimakon allah mu kai lokacin da wannan jam'iyya za ta jagorancin ƙasar nan wata da haka ne kira baskan haɗin kai da haɗin kai da ladabi da biyayya da su ake gina dukkan tsari na duniya waye mata na da bakin fada a ji a harkokin tafiyar da wannan jam'iyya abin da ya sa zaman na birnin yamai ya ɗauki lokaci mai tsawo don tantona matsalolin mata da matasa musamman na yankunan karkara kamar yadda magajiyar garin kanyawamen jihar zandar bugo da ƙari 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable hasiya hassan ta bayyana mana yau goma sha ɗaya ina mulkin ƙaramar hukuma eh, kuma allah halo ya bani sa'a na ƙara zama da a cikin asambile ni ɗaya ce da fite mace a Nijar dai a yanzu magana da ake kun sa cikin duniya gaba ɗaya ana magana da egalite jar kenan ekite da wannan ne muke alfahari da Allah ya ba mu wannan damar kenan aikin jinnaci na ci gaban ƙasa muna so a jama da mu dan mu ma Allah ubangiji ya sa mu hudda 'yan uwanmu na karkara daga wahala. CPR inganci wacce aka kafa a watan Nuwambar 2014 na da kujeru takwas a Majalisar Dokokin Ƙasa mai kujeru 166 da kansuloli 400 daga cikin 4,000 da 'yanka da ake da su a ƙasa baki ɗaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Sule Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan yawan harin da 'yan bindiga ke kai wa manoma. A Najeriya, duk da kokarin da jami'an tsaro suke yi na dakila ayyukan ta'addanci, yankin arewa maso yamma yana cikin halin haula'i dangane da yawaitar hare-haren 'yan bindiga jihohi irin su Kaduna, Katsina, Zamfara, Neja da Makerbi. An samu da saukin hare-haren a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja a makonnin da suka gabata, hamma ta kai ga masu yin sharhi a kan game da harkokin tsaro irin su Dr. Awal Abdullahi sun jinjina wa jami'an tsaro. To amma fa wasu ƙauyuka da ke cikin yankin ƙaramar hukumar mulki ta giwa a jihar Kaduna su kan suna cikin halin ha'ula'i kamar yadda wani da ya koka mani sabili da an kashe masu mutane goma sha ɗaya sa'ilin da suka tai gona domin kawar da amfanin gona a makon jiya na kuma sitarta sunansa sabili da dalilai na tsaro. nan wurin muratun sarki karamar hukumar jiwa kaduna state gundumar fatika ya wannan al'amari ya faru ne a ranar alhamis 24 ga watan nan na 11 da misalin karfe biyu saura 'yan mintuna haka ka san mu mutanen karkara yanzu lokaci ne na dan cire abincin da aka dan noma mm. to akwai yaran mu a cikin sun dan je gonakai suna dan kokarin cire amfanin gona dan abincin da aka samu a dawo da shi dan dama ana ta fama ne ana yaga suna yaga mm. to mu dan samu mu dan tattala abincin da zamu ci wurin cire wannan amfanin gona shine suka je suka rasa waɗannan yara a gona da zuwa dai sun zo da bindigunsu suna kan mashina suna harbin yaran nan buɗe masu wuta suka yi kawai kai tsaye akwai wanda ke dan nesa da su a cikin yaran sai ya samu mafita sai ya sanar cewar ga halin da ake ciki lokacin da mu mutanen da ke cikin gari aka taso don a taimaki waɗancan yara da ke gona eh. to yana a su waɗannan 'yan bindiga wasu sun yo gaba sun shige cikin lambatu haka ga ciyawa ga shurin yana da ɗan zirgi to nan kuma duk wanda ya taso akan hanyar nan da suka zo suka tsaya can nan gurin ita ce hanyar da za a je a taimaki waɗancan mutane eh. duk wanda ya zo kawai sai su harbe shi har ya kasance sun kashe mana mutane goma sha ɗaya wanda suka samu rauni sun samu waɗansu suna kwance a asibiti yanzu haka wasu kuma raunin bai kai da sun kwanta ba abin nan ya faru tun irin karfe biyu kamar yadda na ga ma saura hmm. to a wurin nan mu mun dai inda ya kamata mu sanar mun sanar daga dai sanarwar faruwar wannan abu zuwa a ce mun samu jami'an tsaro mun kai irin wurin karfe kusan takwas da wani abu na dare sannan jami'an tsaro suka shiga gudu tun karfe biyu biyu saura ma aka fara abu. waɗansu kuma wanda suka dan jibgata an ɗauko su kamar mutum nawa an kawo su asibiti sun kai shida mutane guda uku a cikin suka rasu yanzu guda uku na nan na karɓar magani banda waɗanda suka samu ƙananan raunuka A akalli shekara sama da ɗari biyu kakanninmu suka gina garin to ya kasance wurin nan mun riga mun saba da shi kuma mu gurin nan nan muka zo muka yi yau nan muka ci yau kuma mu manoma ne mu dai kan akan wannan guri muna nan bakin da abin da za mu iya yi yi abin da ya fi ƙarfinmu kuma za mu bar mu Allah babban kalubale yanzu akwai amfanin gonan mu a gona dan abincin mu hmm. yadda za mu ciro shi shine yanzu muke ta dan nazarin ya za a yi dan wurin cire amfanin komai a haka dalilin cire amfanin wannan abin yake faruwa to mu kiran da muke ga gwamnati ya kamata gwamnati ta taimake mu dan mu dai yan Najeriya ne kuma yan jihar Kaduna ne yan karamar hukumar Giwa ba wasu jami'an tsaron da aka zuba a yammacin Giwan nan kuma a yammacin Giwan nan nan matsalan nan ta tattara ko daga ina za a ɗauki mutum dai can wajen aka yi da shi can za a je a kai kuɗi can za a je a shi ya kai munzulin da za a ɗauki mutane da rana a wuce da su ai ba wanda ya ishe ya shanka ba wanda ya ishe ya magana. ce kuna ganin su haka za a wuce da su? muna kallo haka za a wuce su ba wanda ya ishe ya shanka musu. to saboda haka muna roƙon gwamnati muna kira gare ta ta taimake mu ta sa mana jami'an tsaro a yammacin din nan. noman nan in ka yi shi in za ka gyara za ka yi noma sai ka biya kuɗi in za ka cire sai ka biya kuɗi kuma in ka sa ɗin sanda za ka cire shi ba za a bashi ya nuna ba ma dole ka cire ko shanu su a ah, wa kuke biyan kuɗin su fulanin za su tara maku kuɗi ku biya sannan ku shuka su tara maku kuɗi sannan ku gyara amfanin ku yanzu ya kamata a ce gwamnati ta taimake mu kamar irin wurin kaya ta cika an sa mana jami'an tsaro dandan galadi mawa yin sabon sara su a ce akwai jami'an tsaro a nan saboda duk ladin nan da mutanen nan suke shiga da mutanen nan da rana su wuce duk a waɗannan gurare ko ina ana kallon su ba wani wanda ya iya ba wani abin da ne iya za a ɗebo mutane daga wani wuri ko daga nan a wuce da su ana kallo saboda sojojin mu da aka aje a nan gurin suna giwa to rishin jami'an tsaro isassu a yammacin nan shine ya kawo mana wannan kalubale mun koma kaman ba 'yan kasa ba ba ku da kamar 'yan sa kai to wani 'yan sa kai abu ya kai inda ya kai makamin da suke dauke da shi ina wane mu mu iya taron su a sun fi kun malaji ya batun kiwo a batun kiwo ai ya zama tarihi a yammacin mu ba za mai kirki ba saniya ko akuya ba kore za mai kirki ko tale baka isa ka ije shi ba waya mai kyau baka isa ka rike ta ba kore ya suke kashewa suke za su zo su kame ba yadda za ku yi da su a wani ƙauyen kuma a cikin ƙaramar hukumar mulki ta binnan gwari a can ma 'yan ta'addan suna zafafa har-haransu na baya-bayan nan ma akwai inda suka kai kura cikin masallaci suka tafi har da limamin da kuma wasu mamu kamar yadda wannan malamin ya bayyana wa abokin aiki na lawal isa ikara da yamma misalin karfe takwas na dare suka zo suka kawo mu wannan gari na dama hari inda suka kashe mutum biyar gaskiya magana dama dai hare-hare musamman a ita karamar hukumar birnin gwar gaskiya ba wani sabon abu ba ne to amma kusan kullum da wuya ka samu ranar da ba za a kai hari gaskiya a a wani yanki na karamar hukumar birnin gwari domin ko ranar lahadin da ta gabata wa'annan 'yan ta'adda sun shiga garin da ake kira kimbi wanda yake a can yammacin birnin gwari inda a wannan gari suka shiga daidai lokacin mutane ana sallan ishayi a masallacin juma'a na garin kimbi inda suka kulla wannan masallaci suka buɗe wuta allah ya kiyaye sun halbi dai mutane da dama sannan kuma mutum biyu a nan take suka rasa rayukansu kuma suka kwashe mutane ne a wannan gari har da limami wanda yake bada sallah a wannan lokacin suka tafi da shi tun ranar lahadi halin da ake ci kuma har yanzu ba su sako innan mutane wanda suka ainihin kwasa a wannan gari na kimbe sai dai sun sako shi liman din da wasiƙa cewa abin da suke so dole sai wannan gari su nemi rana da za a je a zauna tsakanin wannan gari da su wa'innan 'yan ta'adda domin a ga yadda za a zauna a samu sauƙin wannan matsala wanda yake shi wannan gari sun buƙaci dole sai sun biya haraji musamman na barin su su je su cire kayayyakin su da kuma ci gaba da zama a wannan gari na kimbi wanda yake shi liman din da suka sako shi da wasiƙa domin ya kawo mutanen gari a zauna kuma sun nuna cewa idan ya zo ya kawo wannan wasiƙan aka ji shiru to suna nufin wannan gari ba za su shiga wannan abin da ya shafi harka na sasanci wanda za a yi domin ba su wa'innan 'yan ta'adda haraji ba kuma wanda yake a halin da ake cikin yanzu mutum 27 na wannan gari na kimbi duka suna hannun wa'innan 'yan ta'adda har lokacin da mutanen gari za su zauna su gaya za a je a tankare harkar maganar zama idan abin zai yiwu na abin da ya shafi sulhu a sanarwar da ya bada kwamishinan tsaro na jihar kaduna mr samuel arwan ya tabbatar da aukuwar waɗannan lamurra a lokuta daban-daban musamman a rafin sarki cikin ƙaramin hukumar mulki ta giwa mutane sha ɗaya aka kashe a kashe uku a karamar hukumar mulki ta kajuru yayin da wasu da dama suka sami raunuka hakanan kuma a cikin garin karamai na da ke wajen kufana a Kajuru nan ma kuma an kashe wasu mutane biyu haka nan ma a can binnin gwarin. Kwamishinan ya kuma bayyana takaicin aukuwan waɗannan al'amura gami da miƙa kwanta ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya shafa ga kuma waɗanda ke kwance a asibiti ya masu fatan Allah ya ba su lafiya. To amma kuma a ci gaba da kokarin da suke na fafatawa da su waɗannan 'yan bindiga a jiya kwamishinan ya ba da sanarwa inda ya tabbatar da wani nasara da jami'an tsaro na operation forest sanity suka samu a cikin yankin karamar hukumar mulki ta cikkun a nan jihar kaduna inda suka sami nasarar kashe 'yan bindiga su hudu sa'ilin da suka kai mamayar share miyagu a daba-daba da ke cikin dawa a nan cikin karamar hukumar mulki na da. kamar yadda ce za su ci gaba da waɗannan abubuwa don kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'umma. Sani Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Malamfashi, to yanzu kuma sai labaran wasanni na duniya. Wasanni a takaice. Kasar Ghana ta sami nasarar ta ta farko a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a Qatar a yau Litinin. bayan da ta doke koriya ta kudu da ci uku da biyu lamarin da kuma ya karfafa fatanta na samun tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar to a cikin mintuna goma na farkon soma wasan ne gane din ta shiga gaba ta hanyar zura kwallaye har biyu to sai dai kuma reshe ya so ya juye da mujiya a yayin da aka dawo hutun rabin lokaci sa'ad da koriya din ta sami farke duka kwallayen biyu a cikin mintuna biyu to sai dai kuma gane din ta sami koma zura kwallo ta uku wadda ta bata nasara lamarin da ya jefa 'yan kasar ta koriya ta kudu a cikin ayar tambaya na yiwuwar yin wajen daga gasar ghana din wace ta sha kashi a wasanta na farko a rukunin h a yanzu tana matsayin ta biyu a rukunin da maki uku daidai da portugal da ke sama duk da yake ita ma portugal din yanzu haka tana nan tana fafata wasanta na biyu da uruguay a ɗaya bangaren kuma kasar brazil ta kasance kasa ta biyu da ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar ta cin kofin duniya bayan da a yau ta doke switzerland da ci ɗaya da nema a wasan su ta biyu a rukunin ji brazil wacce ta sami nasara ko a wasanta na farko a yanzu ita ce ke saman rukunin da maki shida yayin da switzerland ɗin take bin ta da maki uku kasar kamaru da ke cikin rukunin na ji ta sami maki ɗaya tal sakamakon kunnen doki da ta yi da sabiya da ci uku da uku duk da yake dai brazil ɗin ta riga ta haye har yanzu ba a san maceto ba tsakanin sauran ƙasashen uku na switzerland da kamaru da kuma sabiya kowace za ta raka brazil din a zagaye na biyu na gasar a wani labarin kuma magoya bayan 'yan wasan kasar kamaru na bayyana bacin ransu da mai horar da 'yan wasan kasar robert song da kuma shugaban hukumar kwallon kasar samuel eto akan matakin da suka dauka na sallamar mai tsaron gida na kasar andre onana daga gasar rahotanni sun bayyana cewa an sami takun saka ne tsakanin mai tsaron gidan da mai horar da 'yan wasan wanda ya kai su ga musayar kalamai dangane da wani tsarin tsaron gida da kocin ya dage a kansa wanda ake ganin sa a matsayin tsohon yayi onana wanda ke taka leda kungiyar inter milan ta kasar italiya shine mai tsaron gida na farko da aka tsara zai soma dukkanin wasannin kasar muddin yana lafiya to amma kuma daga bisani aka fitar da shi daga 'yan wasan kasar bayan tattaunawar su mai zafi da kocin inda aka mai gurbin sa da mai tsaron gida na biyu davis epasi a wasan da kamar din ta yi kunnen doki da sabiya a yau litinin to sai dai kuma kocin song ya ce mai tsaron gidan ne da kansa ya nemi a cire shi daga buga wasan na biyu sabanin yadda ake hasashen cewa an cire shi ne saboda takun saka da ke tsakanin su hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ɗage dakatarwar da ta yi wa ƙasar kenya bayan da aka tabbatar cewa ta cika sharuɗan da aka gindaya mata a watan fabrairun da ya gabata ne hukumar ta fifa ta dakatar da kasar daga dukkanin wasannin kwallon kafa na kasa da kasa bayan da ma'aikatar wasanni ta kasar ta ba da sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon kasar bisa zarge-zargen sama da fadi da kudade inda kuma ta nada shugabanni na rikon kwarya murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Dalla an gaishe kamar tula faruk sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Ƙasar Rasha ta ɗage tattaunawar da aka shirya yi tsakaninta da Amurka a wannan makon a birnin Alkahira kan makamin nukiliya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau ɗinnan Litini ba tare da wata daga cikinsu ta bayyana dalilin ɗagewar ba. da an shirya cewa jami'an gwamnatocin kasashen biyu za su haɗu a babban birnin ƙasar masar ɗin daga gobe 29 ga watan nuwamba zuwa 6 ga watan disamba don tattaunawa kan batun maido da aikin duba makaman nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar rage makaman nukiliya ta stat da aka ɗage a watan maris na shekara ta 2020 saboda annobar corona ƙasashen kamar da sabiya sun yi canjarsu da ci uku da uku yau litini. a wasan da aka yi ta ciye-ciyen kwallo a gasar cin kofin duniya ta maza da ake yi a kasar qatar a yunkurin kowannensu na matsawa gaba daga rukunin da suke yanzu an yi ta ciye-ciyen kwallon ne bayan da duka bangarorin biyu suka kasa cin kwallo a wasannin farko da suka buga inda kasar brazil ta kwaɗe sabiya da ci biyu da nema switzerland kuma ta lalasa kamar da ci ɗaya da nema kasar Kamaru ta fara cin kwallo yau Litini a minti na 29 da fara wasa, inda jin Charles Castelletto ya karkato wani bugun kwana da aka yi ya zura kwallon cikin raga. Tun a rabin lokaci kasar Sabiya ta rama inda ta ci kwallaye biyu babu wata tazara sosai ta wajen zungura da ka da Strahinja Pavlovic ya yi da kuma maka da kafa da sargi Malinkovic Savic ya yi. kasar Sabiya ta samu karfin gwiwa bayan da Alexander Metrovic ya zura kwallo bayan wata lalayar da aka yi ta yi a harabar gidan Kamaru. To amma fa kasar Kamaru ta zaburo bayan minti goma ta ci ƙwallaye biyu ba tazara sosai aka yi canzars aka yi uku uku. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Ni ce taku Binta Suleiman Yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'asalam.